ba ki da aiki ke dai a duniyar nan sai yawon gidajen kawaye kin ga soyayya zamani fa sai an haɗa maza hudu ɗaya ya zama miki ATM wanda zai ringa baki kuɗi a duk lokacin da kika bukata daya kuma direban ki ɗaya kuma jet card duk lokacin da kike bukata kuɗi a waya ka miki ɗaya kuma ki tsayar da shi a auren ki ki fa tsare mutuncin ki fa haka na ci gaba da boye wannan al'amari ba tare da na bayyana kowa ba ina tunanin hukuncin da ya dace na ɗauka amma abin ya faskara. Munnubiya yarinya santala a bar kauna a kurkin dundu wawa ka sanya hannu. Bana jin daɗin komai komai daɗinsa idan bana tare da Rana ba ta ƙarya. Jiya da yamma ina kika ji. Ina ku na jini da bani da lafiya ko ka manta kai ne ka kai ni kemis ka ce min magani. A'a ki batta ta gama gaya min kika sani ko abin da za ta faɗa ya zama sanadiyar da zan iya samun ki ta sauki. Bana sani ina rayu sai idanuwana suna kallon kalamin. ƙawaye na hagori suke wai waina kusa hauka cewa ni kaina ba na gane cewa ni a wutan maza ne sai ina tare da ki kada rashin tsoron Allah yake jefa ki a cikin halaka rana ba kariya ka aikata musu abu mafi muni ina so ka sani cewa ba komai ne mutum zai haɗe ya zauna a cikin sa lafiya Duniya Kubu ke gabatar da shirin ƙasaitaccen kamfanin Alhayati International Goron Dutse. Rana bata ta tauraruwa mai wutsiya. Mu ma ka mutanen na a kotu kawai. Rana ba ta Ki faɗa min gaskiya al'amar. Na sani ba zan yi fara ba ko da zan Dole a dakatar da wannan al'amar. Ba na son ka riƙa shiga abin da babu ruwanka. Rana ba ta ƙarya. Ban gane ba. Akwai matsala. Rana ba ta To, alo. Dan Allah a dakatar da wannan daurin aure shine mafi alkhairi. Ban gane ba. kawo munubiya ba matar aure ba rana fata ta ƙarya labar ka ne kuwa rana ba ta kamar yaya ai cin mutunci ma ni yemo aka duba irin dangon mutanen da suka kona ta hudu na lillahi wa inna ilaihi ta yi kamun gafiyar bedu ido ya rena fata an yi gangamin taron ɗaurin aure ba miji rana ba ta me dalilin haka din lafiya ne ko wallahi ki magana ba zan yi ƙasa ƙasa da ke abin da kawai nake so da kai shine dalili domin mu fita daga zargi da kunyar idanun duniya duk mutumin da ya hau motar kwayayi to hakika zai sauka ta shan wulakanci rana ba ta karya labari da tsarawa ayu usman babu wani boyayyen al'amari a tattare da lamin rashin gaskiya ce kawai kun zo ku ƙara tura ta kabari ne shiryawa da ɗaukar nan hayatin duniya ku bai haƙuri hajiya kar ka ƙara saka baki ana wannan magana ya kana ma da bakin magana wannan shine abin da ya jefa ni cikin rudani rana ba ta ƙarya ba da umarni Hussein Ali Muhammad rana ba ta ƙarya